Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Kamar yadda muka muku alkawari amma wasu abubuwa suka gitta mun sake muku amma yau an dace. Za mu koma kan ansoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso. kuma saboda amfanar waɗanda ba su ji farkon ansoshin ba da ma waɗanda ka iya mancewa da abin da suka ji za mu sake ɗaukowa daga tushe ma'ana Yau za a ji kashi na farko na ansoshin, sannan za a ji amsoshin tambayoyin Sama'ila Abubakar Bauchi kan maita. To bari mu fara da maimaicin kashi na ɗayan na amsoshin masu son jin tarihin ƙasar Burkina Faso. Waɗanda suka yi tambayoyin baya-bayan nan kai da ma waɗanda suka fara irin su Bala Muhammad Damban da Garba na Halikan ba da dai sauransu. Ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da ansarku. Ƙasar Burkina Faso ƙasa ce wacce take da ɗumbin tarihi musamman ma idan aka yi la'akari da yawan jama'arta da irin al'adunsu da yankin da ƙasa ta samu kanta a ciki da addinin da suke bi. Ƙasar Burkina Faso ta yi iyaka da ƙasar Mali daga ɓangaren yamma kunce arewa maso yamma sannan ta yi iyaka da ƙasar Nijar daga arewa maso gabas sannan ta yi iyaka da kasar benin republic daga kudu maso gabas sannan ta yi iyaka da cote d'ivoire da ghana da kuma togo ta bangaren kudancin kasar ita ta burkina faso ita wannan kasa kasa ce wacce allah ya albarkace ta da yawan jama'a musamman idan aka dubi ƙididdigar yawan jama'ar ta musamman a lissafin shekara ta 2015 shekarar da ta wuce kenan yana ba da alkalma kamar mutum miliyan goma sha takwas da dubu ɗari hudu da hamsin wannan ƙasa ƙasa ce wacce tana da yarurruka da ɗan dama amma babbar ƙabilar da ke cikin wannan ƙasa ita ce ƙabilar na idan aka dubi ɓangaren addini za ga cewa kashi sittin na yawan jama'ar wannan ƙasa ta burkina faso musulmi ne sannan akwai ɗaya bisa biyar na yawan jama'ar ƙasar kuma mabiya addinin roman katolika sana akwai ɗaya bisa shida na mutanen ƙasar waɗanda suke bin addinin gargajiya sannan akwai sauran jama'ar kuma waɗanda ba su ma da addini kwata-kwata gaba ɗaya. Hmm. So sunan Burkina Faso an canza shi zuwa Ofa Bolta a wani lokaci can da tarihi ya tafi. Hmm. Amma sunan Burkina Faso abin da ake nufi da shi shi ne land of incorruptible people. Hmm. Wato ƙasa ta jama'a waɗanda ba su yarda da zalunci da almundahana da kama karya ba. Hmm. Shi ne ma'anar Burkina Faso. Wannan suna an tabbatar da shi a shekara ta dubu da da tara da tamanin da hudu a lokacin mulkin Thomas Sankara hmm. wanda ya ɗauki tsarin mulki irin na 'yan gurguzu hmm. wato salon mulki irin na ƙasar Rasha wanda irin su Marx da irin su Lenin suka tabbatar a wancan lokaci tun da aka yi juyin juya hali wato bolshevik revolution a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha bakwai hmm. daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na farko kenan hmm. kafin karfe to ita wannan ƙasa tana da bakin gaba na teku mil kamar ɗari biyar tsakaninta da kogin atlantika sannan idan an duba za a ga cewa yawanci akan samu abubuwa na tarihi wanda yake nuna zamantakewar ɗan adam a wasu sassa daban-daban na kasar burkina faso hmm. idan an duba za a ga akwai wani wurare da aka samu irin kasusuwan mutane da irin kayayyakin da mutane suke amfani da shi wurin farauta hmm. da abin da ya shafi kayayyakin da suke amfani da su na da wurin yin noma samar da abinci kamar yadda aka sani akwai lokacin da ake sarrafa karfe akwai lokacin da kuma ake sarrafa dutse to lokacin sarrafa dutsen nan da lokacin sarrafa karfen nan shekaru ne masu dimbin yawa hmm. tun kafin ma zuwa annabi isa da kamar karni da kamar wurin karni uku hmm. da lokacin an samu wato ragowar abubuwa na tarihi na jama'ar kasar burkina faso a wurare da dama kamar wani wuri da ake kira bura an samu irin waɗannan kayayyaki wanda suke nuna da daɗɗan tarihin mutane da suka zauna a wannan yanki hmm. sannan kamar yadda muka ambata tun farko kafin zuwan turawa a ƙarni na goma sha tara akwai abubuwa da dama wanda jama'ar ƙasar suka fuskanta ta fuskar ayyuka na raya kai musamman ayyukan noma da kiwo da yawa daga cikinsu suna noma da yawa daga cikinsu suna kiwo da yawa daga cikinsu kuma mafarauta ne. Sai kuma an sanar tambayar Sama'ila Abubakar Bauchi kan maita a dunkule da kuma takaitaccen matsayin addinin Musulunci. Idan mai tambayar na saurare, ga mai fashin baƙi kan al'amuran zamantakewa da kuma addinin musulunci shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da ansar da ya bayar kwanan baya kan tambaya irin wannan to maita dai kamar yadda bahaushe ya ɗauka wani abu ne wanda yake kamar na sirri ko kuma na wani abu wanda yake ɓoyayye wanda wasu mutane suka keɓu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kaɗai suka sani to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi to amma maitar sai aka kasa ta kashi-kashi akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya kamar yadda kowa ya ɗauka idan ka ga mutane waɗanda suke wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita za ka gansu da wuta wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin eh, kwari kamar su zanzaro da makamantansu wadda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi har ma a ce wane ko mai ya wacce ko mayewa ne ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana eh, ya yi ta rashin lafiya a rasa gano mai ke damunsa sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan maye ne ya kama shi kuma yawancin maitan akan zargi a wasu ne yawanci za ka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa sai a ce waɗannan su mayu ne wannan wani abu ne wanda yake a ɓangaren gargajiya kenan sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani wato abin da ya shafi a ƙungiyoyi na asirrai ta yadda ake amfani da ƙananan yara ko a yi amfani da mata ko a yi amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin ƙungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashe daga cikin rayuwarsa ta hanyar ba shi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar ba da minti ko cakulat da dai makamantansu to duk waɗannan a wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan ko da a musulunci ne to addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba abinda musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka wasu mutane ne a cikin al'umma Allah ya keɓe su da wata irin baiwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwa abin ya cutu ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana a kai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi akai ba to yawanci za ka ga abin bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato za abin zai iya cutuwa sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka keɓewa cewa su ne mayun ba a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abin yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba don haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cinikin goro gaba daya cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani ya yi addu'an alkhairi tana yiwa watakila bai san ko shi yana da irin wannan abin ba wanda in ya gani bai yi addu'an kwarai ba abin zai iya cutuwa da haka shi mai tambaya abin da musulunci yake magana a kai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka mai da abin tsafi ko kuma shiga wasu ƙungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu to duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a keɓe wata tsohuwa don ba ta da gata ko wani tsoho don bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taɓa gani ya cutar da wani ba amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata ƙabila a ce waɗannan ƙabilun mayu ne a'a kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma su irin waɗannan matsayin su daban shi kuma musulunci ga abin da ya bayani a kai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainu ɗin su kuma suna nan daban saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su ma su daban amma dukkan su gaba ɗaya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so wasu bayan Allah sun tafi wani ƙauye to suna dawowa cikin dare kamar karfe ɗaya na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu sai suka hangi irin wancan wutar ta mayu da ake faɗi to shi wannan mai wutan sai yana bin su tarbatsin yana watsewa yana bin waɗannan yaran to Allah ya sa yaran ba su karaya ba ba su tsorata ba sai su ma suka yi wa kansa suna Allahu akbar suna gudu suna bin shi karshe dai abun yana gudu kamar yadda dai zaka ji mutum yana gudu gudun tsira to shi ma haka yi to kaga abun da nake nufin in kawo anan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya da shi don haka ko da akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba Allah shi ke kashi shi ke rayawa kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen ubangiji ba in ko ka tsare dokokin Allah Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne kowane iri ne shi tare da fatan Allah ya tsare mu gaba ɗaya kuma ya ganar da wanda ba su gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu bayan Allah har ma su salantar da rayuwarsu. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan Burkina Faso da kuma na wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da wanda ya haɗa mana sautin Haile Haile da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. wasala